Eh, na samu takardun da yake sun tabbata shaida wadda yake kadafi yana bayan eh, waɗannan 'yan tawaye da suke kamun nijar hari kuma ni na can jiha ne kuma ina da 'yan uwa ma ciki amma da yake wanda duk za kama nijar hari ko ɗan uwana ne dole ni nijar na sa gaba na bani da bindiga na ɗauki alkalami na na rubuta na waye mutane kai ina ce musu yi hankali da waɗannan mutane sojan haya ne ake turowa su zo su tada mu Nijar shi sai nemi wasu eh, lauya ya kai ni ya koti ni ma ina da wasu lauyi da suka zo suka ce a ah, su ba son kotala ma su kama mini suka zo muka kama muka yi aiki wasu minista ma suka ta yi wajen kadafi suka amso kuɗin su ana samun wannan kullum na hudu wani eh, wani bincike kullum kana samun sojan haya cikin yan jarida sai a ce musu a gashi sai su so su bata shi to shi ko baya batuwa tun da yake kullum yana da hujja amma akwai wani zance wanda yake da bai faɗa a Niger rigimar cinikin shahararren nan da jarida ka ta kawo shi kuma ya yi awon gabar 'yan siyasa har yanzu zancen nan ba ka nadamar ɗago wannan zancen da ake ganin kamar ya haddasa rubuwar kawuna a cikin Niger sosai in Allah ce ni ne ɗan talaka kuma ɗan jarida ni zan hudo shi na ga in ban hudo wannan abubuwa eh, na tuta ma ƙasata tun da yake ciniki ba a taba gani ba a ce ana cinikin jarirai kuma cinikin jarirai an yi shi ko ba a yi shi wanda ya ce ba a yi shi ba shine nake so ya zo hutu ya ce ai kotu ta ce an yi shi an kai mutane da yawa gaban kotu saboda wannan zancen ko an taba gayyata ka kabar hujja a'a ba a taba gayyata ta ba tun tunda yake kowa ya san ina hudu babu wata Eh, hanya da za a bi an san gaskiya ce wato duk sha'in shirin da ake ba da ya taba gayyatar ka a matsayin kamar mallakin jaridar evenement da ya wallafa wannan labarin karan farko ka zo ka bada hujja ina aka soya yaran nan ba wanda ya shiga a babu wanda zai iya tunda eh, sai na bada ma dama tunda yake ni na rubuta in abu ne ya cuta ma kasa in shari'a tana so ta ɗauka. ni ba gwamnati ba ma nake ma aiki al'umma ce nake aiki. yau ai malam ni ina so ko gobe na hudu irin wannan bincike na cinikin jarirai ko na wani handama kudin kasa ina so ai kullum a ce na yi karya a kai koti wannan ne nake bukata kuma ba ta samu har yanzu a ba ta samu har yanzu ni dai ba na fata amma na yi so da mutum ya tsaya yi wani kewaye kewaye na wani bututuka na banza da na rubuta abu inda bisa gare shi ne kai ni koti amma wasu na ganin cewa lokacin kamar kayi ne da wata manufa akwai waɗanda kake kiyayya da su a siyasance kake son ka ci mutuncin su yau ko haka nan ne karim a ce ma haka nan ne to abin da na rubuta yana da gaskiya karya ne ko gaskiya shine ya kamata in dai an hudo irin bincike gaskiya ne ko karya ne in karya ne wannan an so a amma mutane shari amma in gaskiya ce wannan ai kotu ya kamata ta kula da irin waɗannan abu ana zargin cewa kamar ka rusa iyalai da dama mhm. sakamakon wannan labarin yau iyalan ba su bane na manuwata irin waɗannan abu da za a yi ka gani bancin cinikin jirare ina bayan masu trafik na na kwaya na koshi samun problem da su na cin rashawa to ko da abin da za a cuta ma jama'a wannan ina gaba na kare talakawa ka gani babu abin da ban gani ba hannan wani ya ce ma za a bindige ni a nan cikin birona to ka gani waɗannan abu duka ba sa da hankali tun da ni na san allah yana gani talakawa ne muke yi ma irin waɗanga aiki kuma akwai kamar cikin kasashe daban to musa aksara muna gode sosai na gode muku